الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun yi ma Allah godiya tare da murna da farin ciki mai yawan gaske bara cikin wannan wata mun yi tafsiri gwargwada abin da muka yi kuma ga bana Allah ya dawo da mu wannan shekara na watan azumi kuma za mu ci gaba da wannan tafsiri shi wata ramalana ba abin da yake koyar da arifi illa kusanta da allah shi wata azumi a cikin shi aka saukar da alkur'ani shi ko kur'ani abin da ke cikinsa bayani ne akan shari'a bayani ne akan ma'arifa bayani ne a cikin kur'ani na natsuwa bayani ne na fahimtar Allah bayani ne na wanda za a tuna Allah bayani ne na wanda za a koma ga Allah bayani ne na wanda za a san Allah bayani ne wanda mutum ɗan adam zai gane shi ba komi ba ne Allah shi ne komi wannan ƙura'ani bai kushe bai ne mana bayani kuma mun yi sa'a akwai tafsirai wanda mazaje suka yi to amma mu mu ga tafsiri wanda shehinmu malaminmu manufanmu abin nemanmu wanda muke neman yardansa a zahiri da baɗini da duniya da lahira shine shehu ibrahim domin yi a ya fasanta mana muna da tafsiran ga sunan da yawa kala-kala ina da wani tafsiri wanda in na dauko shi ana ce mashi ibnul kasiri in muka fasarta shi so za mu gama azumin a cikin fatiha ba mu gama ba shi ma wannan bawan allah ya yi ƙoƙari ya yi tafsirin ya gama saboda duba ainihin baki abinda yake rubutawa a ran da ya kammala tafsirin a ranar ya makance an hana shi kuma ya ga baki balle ya ga wani abin da zai sake rubutawa wannan tafsirin na sawo shi a misira da na je harka na a misira na san wannan ƙur'ani yana nan cikin cikin kayana ba shi muke nema ba akwai ibn abbas shi ma yana nan yayi na ba shi muke nema ba akwai tafsirai kala kala muna tafsirin ada a cikin su amma tunda muka samu tafsirin shehin mu uban ɗakin mu wanda muke nema yardan shi a duniya da lahira shine shehu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 يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهلد وتأتي بنظرة تأتي لنا في الزفر يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهلد وتأتي بنظرة تأتي لنا في الزفر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم to Allah ya ce wa ma min dabatin fil ladhi illa Allah rizquha wato duk wata dabba da take cikin kasa arzikinta na wurin Allah ne addabatu ita ku wannan dabba ma dabba ala wajhil Allah abinda yake rufe yake rurrufe a bayan ƙasa au kullu dabibin koko dukkan abin da yake rurrufe to sawa'un daidai filbarri a sarari ne yake yawon au filbari koko a cikin rafi koko a cikin ruwa shine rafi illa lallahi rizquha arzikinta na nan a wurin Allah illa ta kallafa Allah tabaraka wa ta'ala bi rizqiha falalan minhu tabaraka wa ta'ala Allah shi ne yake dauke da arzikin wannan dabbobin falalan don falala ne minhu daga wurin shi tabaraka wa ta'ala mai girma da dawaka to wata sai Allah ya zo bi siga ta'ala sai zo da siga na ala ma'ana ala a bisa kansa wallahu tabaraka wa ta'ala shi ko Allah madaukakin sarki mustahilu abu ne wanda a korarre an ya kuna alaihi shehun wani abu ya zo a kansa walakin sani dai haisu da mina zaka ibadi tun da dai shi Allah ya riga ya rungumo arzikin bayi din nan ya rungumo shi a wajensa to huwa karimu shi ko Allah mai girma ne la yuhlifu adabu Allah ko baya saba alkawarinsa to ata yawa to shi Allah a ta sai zo bi sigatin da siga cewa ala to ala dinna yana nufin a kan arzikin dukkan ibadu suke lidan zada sikatun lidan zada sikatan yuwadihi tabaraka wa ta'ala don mu ƙara ɗan fare ma alkawarin Allah mai girma da ɗaukaka zakara shi Allah dinnan ya ambata anna kullu dabatu ma'ana kowace dabba fi a cikin ƙasa ha arzikinta ta tabaraka wa ta'ala yana wurin Allah ne ko dabba arzikinta na wurin Allah fa la haza saboda wannan ne mutami da ahli sunnati ma'ana mazuwa ainihin wato sunna suka dogara da rizka kismani shi wannan arziki ya kasu kashi biyu ne arzikin abinda ya sa kwa arzikin ne ya kasu kashi biyu akwai halal akwai haram to da na cewa muna ramuna gani insanan mutum yan tafi bishe in yana amfani da wani abu haramun gashi kuma haramun ne mudata hayati matukar tsawon rayuwansa yana amfani da wani abu kuma gashi haram to lokuna da dai za mu ce inda zalika cewa wannan haram da yake ci laisa bi ba arzikinsa bane in mun ce ba arzikin sa bane la hala falata da ya saba ma wannan aya wa idza kana hadha rizqu in dai wannan ya zama arzikin sa ne to alimna mun sani annahu cewa shi wannan bawa na Allah ruzika haramu an arzuta mishi arziki amma na haram to idan yakin nan kullama da halabe da insani idan duka abin da ya shiga a hannun mutum wanda fa abihi ya umfana da shi fa huwa rizquhu arzikin sa ne abinda ya shigo hannunka ka kama shi ka rike ka kashe arzikinka ne wannan halal ne arzikinka ne haram ne arzikinka ne ba za mu ce ba arzikinka ba ne ba a ba mu iya wannan ba sawa'un halalun daidai ne halal ne am haramun ko ko haram duk abin da ya shigo hannunka ka kashe naka ne rabanka ne halal ne naka ne arzikin ka ne haram ne arzikin ka ne wannan kuma ya rage naka tsakanin ka da mai baka ai shi Allah ya sa haram ne ya baka naka ne kuma wannan ko halal ne ya san halal ne ya baka naka ne ci abin ka hani a mardiya ai ya san halal ne sai mika maka kuma ya san haram ne sai mika maka to wannan haram ne in muka ce ba arzikinka ba ne to ya saba ma wannan aya domin ko ba za mu bi abin da zai saba ma wannan aya to fa haza saboda wannan ya na la tabaraka wa ta'ala suke roƙon Allah madaukakin sarki a rizqul halalu arziki irin na halal to shi Allah waya alamu mustaqarra ya san mazaunin wannan dabba maskanu ha inda take zaune fi duniya a nan duniya awon sulbi ko kuma ainihin tsatso na mahaifi kuma to da hada inda za ta koma ba a dalmutu bayan ta mutu awu rahami ko ko a ainihin mahaifan uwa ana magana ne akan dafa to kullum duka wannan bin kitabin mubinin yana cikin lauhul mahfuz shine alqur'ani la mutabaraka wa ta'ala daga Allah mai girma da daukaka mutakallifin bi ne yake ɗaukar nauyin arzikin bayinsa la ya fa alaihim babu kuma abin da yake koye ma Allah fillar a cikin ƙasa wala fis sama'i ko kuma abin da ke cikin sama ya alama kull ya alamu mahalla kulli shay'in ya san mazaunin kowane abu shi Allah min al mahaluqati daga halitta mahalluhu mazaunin halittar nasa fi dunya anan duniya wa muhalluhu mazauninsa fil ahirati al Allah ya san mazauninsa fi salbi abihi a cikin tsoron mahaifinsa wa muhalluhu da wurin zaman sa fi rahabi ummihi a cikin ainihin mahaifan uwarsa wa fi hayatihi a cikin rayuwarsa Allah ya sani wa fi mautihi a cikin mutuwansa Allah ya sani to saboda haka shi Allah ya san bayinsa ya san inda suke ya san inda za su koma ya san yadda za su je ya san yadda za su motsa ya san kuma yadda za su yi su sarrafi ya san yadda za su kwanta su yi bacci ya san yadda za su farka su tashi su yi harkoka kar karkai wani abu ka ce Allah bai sani ba ka yi karya ana to ga bayanin nan yana zuwa mana wayarwa an ruwaito wannan wannan hadisi anna Musa alaihi salatu wa salam annabi Musa tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi lamma ba a labu lokacin da Allah ya aike shi ila fir'auna zuwa fir'auna wa kan ya bar matarsa fitil kalalata a cikin wani hali na farko dai tarakahum fil farwati ya basu a cikin kunkusun daji na fasar nafasan tuho ga matansa kuma tana cikin naƙuda bata riga ta haihu ba gashi kuma Allah yake ga inda ya aike shi to zai tsaya ne wajen iyalin nan gashi tana cikin nakuda namiji za ta haifa mace za ta haifa malam musa hau bai sani ba me za ta haihu maki gashi tana cikin nakuda da shi kuma allah shi mai imtihani ne sai ya ce tashi ka je na aike ka ga kuma nakuda matan shi tana ciki kan da bai leko ba tuku tana cikin eh eh to ai ya ja da shi makalkale mata cikin dare shi musa ba tau matarsa dai tana cikin nakuda fata allaka kalbu bihin zuciyarsa sai ya ɗanfare wajen matarsa mai za ta haifa ne ga halin da take ciki gashi kuma allah ce sabai la fir'auna ta aiki fa ya zo ma bawan allah ga mata bata taba haihuwa ba haihuwar farko kenan na farko din nan ko ba a wasa da shi wai ta sa'alu sai annabi musa yana ta tunane ya ta sa'alu yana tambayan kansa ya zai yi ina za shi mai zai yi tukuna to in ya tafi kaifa yi shi na ba da ya za su rayu bayan ya tafi lama arsalallahu gashi kuma allah ya riga ya aike shi ila fir'auna zuwa fir'auna ba musa dai yana tsaye yana tunani yana tafakkuri ya zai yi da waɗannan bayan allah ga haifuwa ta zo ga ta kuma cikin eh. to ya zai ne kai malam musa annabi musa ya za ka yi kuma to sai allah cikin hikimarsa fa a wahallahu ilaihi sai allah ya yi masa wahayi an yi darba bi asabul hajara ya dauki sandan nan na shiga wani dutse na a gaban shi kan dutse kato sai aka ce bugi dutsen fada rabal hajara annabi musa sai ya bugi wannan allazi amamahu wannan dutse da yake a gabansa da dai bugi wannan dutse to Allah dai ya mishi wahayi ya bugi wannan dutse. da ya bugi wannan dutsen fan falaka dutse sai ya ragargaje fa iza bi saratin wannan dutsen da ya buga ya ragargaje sai kuma ga wani dutse ya fito a cikin wannan dutsen aka ce bugi wannan dutsen shi ma raba ku musa ya bugi wannan dutse shi ma wannan dutse ya ragargaje sai kuma ga wani dutse a cikin shi shi ma ya fito raba ku ya bugi wannan dutse sai ya ragargaje shi ma kaga an samu dutse uku kenan wannan dutse ya rufe wannan wannan ma dutse ya rufe wannan wannan dutse ma ya rufe wannan to ya bubuge su duk gashi su ragargaje duka uku bai za bi dole ta tin wannan dutse na ƙarshe da ya fashe sai ga wata tsutsa fifa miha a cikin bakin ta ba'arul hasharati sagirati sai ga wasu yan abubuwa yan kanana takuluha wannan tsutsan tana cin wa'ina abubuwa tamtala a ha har ta cika cikinta tana cin wa'ina abubuwa tana cika cikinta da shi tana cikin dutse na uku fa faƙala sai wannan tsutsa ta ce inna ta hamdulillah ita tana gode ma Allah alazi lam yansiha Allah da bai manta da ita ba wa hiya fi saharatin fi saharatin wa fi saharatin Allah bai manta ita ba tana cikin dutse a cikin wani dutse a cikin wani dutse na uku lam yansiha Allah bai manta da ita ba Wa ya talba Allah kuma bai manta da wurin da take ba Allah baya jahilci bai manta da wurin da take ba annabi musa yana kallon ikon allah to a nan wannan wuri aliman musa sai musa ya yi sani cewa a'a anal qadir wanda yake da iko ala ya ami hazihi dudati wanda yake da ikon ya ciyar da wannan tsutsa qadirun mai iko ne ala ya ami ahlihi zai yi ce da matansa da abin da ta haifa to fa ma'ana ba da sai zuciyarsa ya natsu da zulkifli ya natsu me yayi wa haba sai ya kama hanya ila fir'auna zuwa zuwa fir'auna wa ma zakara ahluhu ya bi tuna ainihin matan matansa ba bai tuna ainihin abinda ta haifa ba bai tuna abinda za ta haifa ba ya je ya zauna da fir'auna sai da aka shekara arba'in to ta haihuwa a wannan lokacin dan ya shekara arba'in shi ma ya sa haihu kenan to bai dawo ba bai tuna ahalin shi ba hatta halaka fir'auna har fir'auna ya halaka ba da arba'in da sana bayan shekara arba'in wannan shekara arba'in da annabi musa ya wajen fir'auna ya yi aure ne a can tambaya amsa a'a da ya aure ba ya tsaya ne yana aikin da allah ya ce yi kuru annabawa aikin da allah ya sa su ba su ji ba su gani sun huskanci wannan aiki ne wanda Allah ya sa su gashi ya shekara arba'in sun akwai anas da abdullahi dan masaudi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna tare da annabi fa a da'iran su ma sai suka ji wani tsuntsu tsuntsuna ya takallama yana magana ala sai annabi ya ce alsami sami'tu ma ma yaqulu kai anas da abdullahi dan abbasin kunji abinda tsuntsunan yake faɗa su biyu suka ce a ba mu ji ba ya rasulullahi kala sai annabi ya ce kala shi wannan tsuntsu yana cewa ya rabi ya ubangiji na halaka ta niya amma shi ka halice ni makawo wa da jayun gashi ina jin gashi fa ina jin yunwa gani ga gashi ina jin yunwa to tsuntsun nan da yake jin yunwa gashi makaho in ya tashi ina za shi a ce ma ya yi kokari ya tashi to in ya tashi ina za shi bai san da za shi ba sai ce fa da imni Allah ka ce gani. ala haza huwa ma hu haza da'ib annabi ya ce wannan magana abinda tsuntsun nan yake cewa kenan to tsuntsun nan ya gama wannan magana farawa jarratatan su suka ga sai suka ga ainihin fara fara fara ta taso wadda halatta fada fi fammi da'ira a bakin wannan tsuntsun taftala ha ya tattaune ta ya cinye ya haɗiye fashe bi a sai ya koshi waye ba shi wannan abincin kenan kai da kake an baka ido an baka lafiya haka ka rika tunanin ya za ka yi ka yau me za ka ci a yau waye ciyar da wannan zuzu makaho ha ba malam tawakkal ala Allah tawakkal ala Allah to ga abin da zuzu fa kallama haza sai wannan zuzun yana magana sai manzo Allah ya ce hal sami ituma kin kun ji abin da wannan zuzu yake faɗi hal sami ituma ma kala kun ji abin da wannan zuzu yake faɗi kala suka ce la a'a kala sai annabi yake inna hu yahmudullah yana gode ma Allah allazi lam yujizuhu ajdi wanda Allah bai kaji ba wajen ciyar da shi fi halatihi a cikin wannan hali da yake ciki buguwar ikon ga kiran rauna ga shi goma kawo kaga Allah ya koro wannan fara wannan fara ta yi sarar sai ta fada a bakin tsuntsu tsuntsun ya tattaune ta ya ciki ya haɗe. malam tsuntsun kenan yi cincin yin wannan ba ya kuma ainihin haɗe kaga ganin ya samu abin da zai ci ga shi makawo ga shi mai rauni <clears throat> to a riziku wannan arziki Allah lahi tabaraka da ta'ala wurin Allah yake kana Husayn bin Ali da dan Ali ya tubu yana rubutawa fi sai bihi a cikin takobinsa abinda ya rubuta a takobinsa ya ce arzu kaga arziki makasumun abin rabawa ne Allah ya riga ya raba abin da zai baka zai baka a yau ya raba abin da zai baka a wannan wata ya raba abin da zai baka a wannan shekara kaga to ga sun su dai ya samu to arziki abin rabawa ne shi ke rubuce a takobin sai da na wal hasidi mai hasada ko maharumin abin haramtawa ne abin haramtawa ne wal bahilu kaga mai rowa mazamomin shi ko abin zargi ne to waɗannan duk da aka lissafo kullum dukkan su fi kitabin mubinin suna bayyane ne a cikin lahul mahfuz shi ne alqur'ani ai bayyana a bayyane kuma lahul mahfuz shine ainihin lahul mahfuz na'am وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين to ga annabi ga annabi Muhammadu nan da sauran annabawa suna rigima da bayan Allah Qur'ani kuma bai gushe ba ne bayanin duk abin da an kai to shi Allah din ne yace shi Allah yake wannan bayani da kansa yace huwa allazi halaka samawati wal ardi Allah shi ne wanda ya halici samai bakwai da kasai bakwai ta ta ayyami a cikin kwana shidda Kumsu, su kanu sun zama ya sano na su sudurahum ma'ana isniwu na su sudurahum suna kuncewan zuka suna kunshewan zukatansu lezu ta haku min Allah tabaraka wa don su koye ma Allah abin da suke yi fa bayyana lahun. sai Allah kuma ya bayyana musu a ƙarya kuka kuka hawalan ɓoyewa annan wucewa shi Allah ya alamu ya san ma ya suru na abin da suke ɓoyewa wa ma yi ulinunu da abin da suke ɓoye da abin da suke bayyana wa annahu shi Allah din nan alimin masani ne bi zati sudura da duk abin da yake ɓoye a cikin zuciya wa annahu wucewa shi ma min dabatin babu wata dabba fillalli da take a cikin ƙasa illa alaihi rizquha sai arzikinta yana wurin Allah ko ya lahu taqarraha shi kuma Allah ya san inda take zaune kuma sadaha ya san inda za ta koma kullun dukan wannan fi kitabu mubinin yana cikin ainihin alqur'ani shine lahul mahfuz ata bi hujjati Allah sai zo da wata hujja ba ka zalika kullun fiye da wannan shine me yace huwa allazi halaka samawati wal ardh Allah shi halicci samai bakwai da kasai bakwai bi su ta ayyami a cikin kwana shida Allahu ga Allah mustahiqun shi ya cancanta lil ibadati a bauta mai la budda babu makawa an yatta shi Allah ya sifantu bil ilmi da sani wal wal qudrati da iko wa zabahu ya sifanta wannan shi Allah bil ayatil mutaqaddimati a cikin wata aya da ta wuce bayyana shi Allah ya bayyana kaunuhu zama wansa aliman masani ne tabaraka wa ta'ala haisu a lokacin da shi Allah ya alamu ya san ma fi sudur abin da ke kunshi a cikin zuciya wai alamu shi Allah ya san ma ya suruna abin da suke koyewa a cikin zuciyan wa ma yi ulunu da ya sa abin da suke bayyanawa ta harshen su wa ya alamu su kada kula da baki kuma Allah ya san mazaunin kowane irin dabba wanda take rarrafe a bayan ƙasa kuma ta da hada makomanta za ya kafi ya ce wannan din ya isa annabu cewa shi Allah alimin masani ne bi kulli shay'in da kowane abu <clears throat> wala budda ba muka wali ilahi ga ubangiji min an yi kuna zama katira mai iko ne aidan kuma fa bayyana shi Allah sai ya bayyana annahu cewa shi Allah wanda zai halaka samawa to wanda shi ne ya halici samai bakwai da kwasai bakwai fi su ta yami a cikin kwana shida awwalu ha farkon waɗannan kwanuka lahadi ƙarshen da kuma juma'a kaga ga kolon lissafi kaga a nan da ita ce ta ƙarshe wa ka na arshuhu al'arshin Allah kabala halqihi ma kamin ya halici samai bakwai da takasai bakwai al'arshin nan nashi alal ma yana bisa kan ruwa to wal shi kuma ruwa yana ina alamar da rihi yana bisa kan iska Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki awwalu ma aujada farko abinda Allah ya fara samarwa durratun da'a wannan lu'uli wanda a fara menene lu'uli wanda a fara wahiyar wahiyal muhammadi ya ita ce haqiqatul muhammadiyya ita ce ya fara samarwa kaga shi shi muhammadu a wani tajalli Shi ne farkon tajalli na halara Shi ne kuma ahirul tajalli Shi ne kuma karshen tajalli na halara Shi ne ake ce mace haqiqatul muhammadiyya to hakikatul ya din nan da ya da ya samar da ita fa nazara ha sai dube ta nazara haibatin duba irin na farjini fasara min halbi haru to daga hakikatul muhammadiyya sai aka samu ainihin kogane ma'ana rawuka wato irkan ga suna a tabbace falam ya zalal baharu kogin nan bai gushe ba yana ainihin motsi yadda ido yana motsi yana raurawa min zalikal waqati tun daga lokacin nan da hadaran Allah ta dubi hakikatul muhammadiyya ila yawmi na haga har zuwa ranar nan yana in ka dubi rahi za ga yana tattata yana motsi ne yana jijjiga ya fado kanshi ya juya kanshi ya fada kanshi ya juya kanshi saboda wannan halara da ta dubo hakikatul muhammadiyya rafuka duk suka samu min shiddatil haibati saboda tsananin wannan Allah allati nazara bi hal jalilu wanda mai girma shine Allah ya yi duba gare ta ila duratul bala zuwa ga na ainihin wata lulihi wanda a fara Baje alal ma'u sai Allah ya sanya wannan ruwa ne rihi bisa ga bayan iska haza wannan ya faru ne kabala halki samawa tuwar alli kamin a halitti samai bakwai da sai bakwai ba halaka samawa tuwar alli sai Allah ya halicci samai bakwai da kasai bakwai wa alakal kursi ya halicci kursi wa alakal arshi ya halicci al'arashi wal arshu shi kuwa na al'arashi fauka jami'al awalimi yana bisa kan dukkan halitta ga baki ne shi ake ce ma'alam wa muhidun shi kuma ya kewaye bi jami'al awalimi ga dukkan halitta wa huwa azamul mahlukati a jismaniya Shi ne mafi girman dukkan halitta wanda an na jiki ga haisu a lokacin da ana jami'al mahalukati kaga dukkan halittu mun masu masu masu gangarawa ne ta hata al'arshi karkashin al'arshi ba alaka sai Allah ya halici samawati ya halici sammai bakwai ya halici kasai bakwai wa ra'ahuma su ma da ya halince su sai ya sanya su alamatan hutu bisa ga bayan kifi hutu shi ko wannan kifi ra'asuhu kansa wa zalbuhu da wutsiyansa yaltakiyani suna gamuwa da inda al'arshi a wurin al'arashi wa zalikal hutu to shi wannan kifi kuma fa alaƙar ne sauri yana bisa kan ƙahonsa, ya alal sai Allah ya sanya wannan kifi Allah zai hamalal awalima kulla wanda ya ɗauki alima duka bai da karnai tsakanin tsakanin kafan nan nasa guda biyu to wa sauru shi kuma wannan sa ala saharatin yana bisa kan fandutse Wasu saharatu ita kuma wannan fandutse bai da lahi tabaraka wata ta'ala tana hannun Allah madaukakin sarki shi yake rike da wannan fandutse to ga Allah nan na aiki da shi da bayi wajilka saharatu kuma wannan fardutse da mazkuratu ita ce aka ambata a ambaci wannan fandutse fi suratul luqman a cikin suratul luqman inda inda yake cewa ya bunayya ya kai dan dana inna ha cewa ita in ta kuma qala habatin min hardalin kun fi saratin ofisa fi aw fil in dai ta zamo wannan kwaya ta mai kama da kwayar zarra to ai za ta zama fi saharata a cikin wannan fandutse ne au fi ta koko a cikin samai au fil ko kuma a cikin kasai ma kala da ya ce fata kun za ta zama fi saharata a wannan fandutse au fi ta koko a cikin samai au fil ko a cikin kasa to alimina mun sani anna tilka zaharatu wannan fan dutsen laysat fi samawati wala fil ardi a'a ba a cikin samai take ba ba kuma a cikin ƙasa take ba iya salatul hazara ita ce wannan ainihin fan dutse wanda take fatsi fatsi allati bi halalatiha ita kuma wannan dutse mai fatsi fatsi ita ce wannan a cikin haratanta in sai kad hazihi samau wannan sammai ta ɗan fare allati talina da wannan da take biye da mu wannan ta sama da take kusa da mu dinnan to ga aiki nan wanda Allah zai yi Allah kuma ya tashi aiki shi ba mai cewa don me fa iza arada Allah fina